أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير ko ka ga misalin wanda ya wuce ta wajen wata alƙarya wadda rufin gidajenta ya faɗo ƙasa katangunta sun rushe mazauna cikinta duk sun hallaka ta zama babu kowa a cikinta ta zama abin tsoro sai wannan mutumin ya yi mamaki ya ce ta yaya Allah zai raya mutanen wannan alkarya bayan mutuwarsu sai Allah ya kashe shi tsawon shekara ɗari sannan sai ya raya shi ya tambaye shi ya ce da shi shekara nawa kai amace sai ya ba da amsa ya ce na zauna yini ɗaya ne ko sashen yini sai ya ce da shi a'a ka zauna tsawon shekaru ɗari ne cikakku, kalli abin da yake tare da kai na abinci da abin sha, gashi nan yadda yake bai canza ba, duk da cewa ba abin da ya fi abinci saurin lalacewa, kalli mataccen jakinka don mu sanya ka alama bayyananniya ga mutane wadda take nuna ikon Allah a kan tashinsu, kalli ƙasusuwan jakinka waɗanda suka rabu da juna suka ɗaiɗaici, yaya muke ɗaga su, muke haɗa sashen su zuwa ga sashe. sannan mu lullube su da nama, mu dawo musu da rayuwa, da ya ga haka sai haƙiƙanin lamarin ya bayyana a gare shi, ya gane ikon Allah, ya ce yana mai tabbatar da hakan, na sani, haƙiƙa Allah mai iko ne akan dukkan komai.